يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان أهلكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا منقوانا كرشان آية أشيرين لشدة أشكين سورة القصص kisar annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya je madiyana da kuma waɗannan bayin Allah da Allah ya haɗa shi da su wadda ya shayar musu da dabbobinsu ɗaya daga cikinsu ta komo ta ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam mahaifinsu yana kiransa domin ya mai sakayya akan wannan aikin alkhairi da ya musu na shayar da dabbobin bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya je ya samu wannan bawan allah malaman tafsirin alkur'ani sun yi saɓani waɗansu suka ce wannan mutumin wane ne shi wa abuna shekun khabir waɗansu suka ce annabi shu'aibu ne alaihi salatu wassalam waɗansu suka ce ba annabi shu'aibu ba ne gwargwadon yadda siyakin hissoshin alkur'ani suka nuna wallahu a'lam lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya isa zuwa ga wannan bawan allah ya kisanta mishi duk irin halin da ya samu kansa a ciki tun daga abin da ya faru tsakanin shi da wancan bakifin da kuma shirye-shirye da auna da mutanensa suka yi domin su kashe shi da wannan nasiha da bawan Allah ya zo zoye mishi cewa ya cikin garin misira har dai abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin wannan bawan Allah ya ce mishi to ka kwantar da hankalinka ka samu nasuwa tabbas ta tsira daga hannun waɗannan mutane a zalimi to a daidai wannan lokaci sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu sai ta ce babanta baba ɗauki wannan mutumin a matsayin ɗan ƙodago mana domin mafi alkhairin wadda ya kamata a ƙodabantar da shi a danƙa mishi amanar dukiya ko aiki ya zan mutum ne mai ƙarfi da kazar-kazar kuma yana da aminci da amana da zai iya rikewa je mun yi dogon bayani akan wannan to Allah ya samu dace to sai baban ya ce بسم الله الرحمن الرحيم

لم ولا to sai wannan bawan Allah da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je gidan shi kana sai yace ma Annabi Musa inni uridu an unki haka ihdabna tayya Ya yace mishi lalle ina so ina nufin na aurar maka da tsaya daga cikin waɗannan 'ya'yana guda biyu 'yan mata ala an ni. samaniya hijaz akan kan mini aiki na kodabu ka ɗauki ɗawainiya na wani ɓangaren aiki na ka zama ma'aikaci na na tsawon shekara takwas wannan shekara takwas shi ne sadakinka ne dama ta mallakar matanka kaga in ba ƙauyin amin ba ai zai gudu eh, wajibi ne ne addini kar ya yadda zama rabu a rayuwa eh. kar ya je zama rago a rayuwa kana ya inni uridu an unki haka ihidar na tayyahatain hatayin ya ina nufi ina so na aurar maka da tsaya daga cikin waɗannan ‘ya'yana ‘yan mata guda biyu A an ajurani samaniya hijjat amini ko na shekara takwas fa in atmamta asharan min indika idan ka cika shekara goma a matsayin ihsani kana mun aiki wannan sha'ani ne kuma zaɓi ne naka amma dai sadakin yata shekara takwas za ka yi kana mun kiwo kana kula mun da dabbobi na kuma kana shayar mun da su wa ma uridu an ashuka alayk sannan ba ina nufi ne na kuntata maka ko na takura maka ba wa ma uridu an ashuka alayka ba ina so ne in sa ka a halin kakani kai ba duk abin da ka zaba to wannan shine matsayinka satajiduni insha Allah min salihin kuma insha Allah zaka same ni a cikin salihai ma'ana nagartattun bayi waɗanda za su cika maka alƙawari wannan yarjejeniya idan an yi ma'ana ba dan saba alƙawari ba jama'a muna ji kana sai annabi musa ya ce zalika bai wa bai naka ai wannan yarjejeniyan tsakani na ne da kai ayyamal ajalaini qabaitu kabaitu kowane ɗaya daga cikin ajali biyun nan na cika shekara takwas na cika ko shekara goma na cika fala udwana alayya ni ba zalunci a kaina ba a cuce ni ba in naga dama nayi shekara takwas yayi in naga dama nayi shekara goma yayi abdullahi al abbas yace da ya tashi sai yayi shekara goma don ya kyautata wa surukinsa. domin suruki uba ne wani ne yake iya babbanta wa surkinsa a shar ya zage shi duk wanda ya maka alfarman yarsa a matsayin matar aure ya maka kauna na karshe domin duk wanda ya aiki yarsa yana son yarsa duk abin da zai cuce ta zaka ga bakinsa na kumfa hankalinsa na tashi duk kuma wanda ya sadaukar maka yar da ya aifa ya baka ita a matsayin mata wallahi na daga cikin mutanen da yake maka kallon manyan mutane a duniya masu kima a wajensa saboda ita mace ita mace tana samun alfarmar iyayenta a sanadiyar aurenta ma'ana iyayenta suna samun alfarma abunta a matsayin aurenta jama'a mun fahimta malamai suka ce yana daga cikin husnul ishra zaujiya kyautata zamantakewa irin na auratayya matarka ba babanta ba ba mamanta ba wanta ko kaninta in za ta ji taɗinsa a bakinka to sai dai ta ji taɗin alkhairi jama'a mun fahimta yana daga cikin kyautata zamantakewar ka da matanka kar ka zo kana zagin ɗan uwanta kar ka zo kana zagin wanta idan da za a kama wani yayanta ya yi satan akuya to in duk gari za a yi taɗin ya yi satan kai wai kamata alfarma kar ta ji taɗin a bakinka saboda ta sadaukar da kanta ɗungurungun mace da kuma rayuwarka mazaje suna nan sun cika duniya sun fi miliyan ɗari a duniya amma ta ce kai ta ke so duk duniya ta maka alfarma duk yadda kasuwanninta ke cika duk yadda santarar ke cika duk yadda kasuwannin nan ke cika da maza ana ta kai kawo kan a taba a tagzi a mota da ko ina duk garin ta ga kai a cikin mazan kai ne ga mata ta yi maka ko bata maka ba shi yasa a can cikin suratul baqara da Allah yazo da Allah yazo yake magana akan mutuwan aure da yadda ake samun sabani Allah sai ce wala tansawul fadl bainakum Allah yake ku manta falala da ta gudana a tsakanin ku kar ka manta wata ilku biyar ko ku da kuka zo neman ta duka tace ba ta so kai take so Allah ce kar kuma dan kai ya baci Allah ya ce manta wannan kara da ta masa wala tansa wal fadl bainakum kar ku manta fallar da ta gudana a tsakaninku jama'a mun fahimta wata kafin ka aure ta sai da ta ɓata da waɗansu ƴan uwanta ba su son ka ita kuma ta ce kai take so surjiyar da ta yi a kan kai take so ya sa aka aurar da ita wa kai Allah ya ce to yanzu idan ranka ya ɓaci Allah ya ce kai kamanta wannan nan. jama'a mun fahimta wala tansa wal fadala bainakum Allah ya ce kuma mata kar ku manta falalan da ya gudana a tsakaninku da samarinku wata kafin ya aure ki Fati biyar ya miki kala kala wata wannan akwatin bai taɓa yi wa mamansa ba Allah ce toke ma wala san sa wulfa da bai kuma kar dukki manta waɗannan alkhairai da yanki domin dokinki da kuma yau idan rai ya baci kice zaki ci mutuncin sa ko kuma zaki mishi wala kanci jama'a mun fahimta saboda kamar malamai suka ce idan da yau za a yi wani gangami a cikin garin Bauchi mutanen Kano za su zo mutanen Gombe za su zo mutanen Taraba za su zo mutanen Adamawa za su zo kai kuma matarka yar gwamnati sai aka ce to ana so a karɓi zaƙi da za a ba su masauki suka ce idan ka tashi karɓa ka karɓi yan gwamnati domin zai ma matarka daɗi yana daga cikin kyautata mata wadda ma ya fito daga garinsu in wata mu'amala ta shiga tsakaninku to ka daga mishi kafa alfarman kana auren yar garinsu to ina kuma wadda zai zaki ubanta ya kyautata bai kyautata ba jama'a mun fahimta idan yan garinsu ne ana so ka yi musu mu'amala mai kyau sai ka zo ka same ta ka ce mata wacce Aiwani wani ya ci bashi na ya karbi kayana na dubu ashirin kuɗi ya gagara fita na yi niyya in je in kira 'yan sanda ta kowace hanya a karɓa min kuɗi na sai aka ce ɗan garin ku ne sai ya fi mishi za ta ji daɗi ko ba ta ji ba to kun ga ustadai sai ku dinga taimakon eh, ka kai karka bar ka a wahale a ɗaiɗaice kana nan haka ne ko kana da koshi kana kana da koshi a jikin ka kana da abinci kana da abin hawa kana da wadata surkinka kullum yana ta faɗi shi a rayuwa wannan ba ku kyautata ba ka taimaka mishi da abinda za ka iya taimaka mishi daidai ka kana yace inni uridu an unki haka eh, eh, ibn sayyi hataini yace ina so na aurar maka da ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴana mata guda biyu ala an ta'jura ni samaniya hijja kan da ko da gona shekara takwas fa in atmamtu asharan fa min indik in ka cika shekara goma wannan sha'ani ne naka wa ma uridu an ashuka alayka ni dai ba ina so ne in kuntata maka ba satajiduni insha Allah min salihin yace da sannu zaka same ni a cikin mutanen kwarai insha Allah ma'ana wannan yarjejeniya ba dan saba shi ba kana sai annabi Musa yace zalika baini wa bainak wannan dai yarjejeniya ce tsakanin ni da kai ayyaman ajalaini kowane ɗaya daga cikin wa'annan lokuta guda biyu na cika shekara takwas ne ko shekara goma ne za ku duwana alayhi babu laifi a kaina ma'ana ba a cuce ni ba ganin dama na ne wallahu alama na kulu wakil sannan Allah shi wakili ne akan abin da muke faɗa ni zan yi kodo a matsayin sadaki kai kuma zaka ban yarka to ba mu komai eh annabi Musa yace wallahi ala ma naqulu wakil ai ko bashi da ake rubutawa Allah ya fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku Allah ya fa in amina ba'dukum ba'da idan sashi ya aminta da sashi Allah ya shi ba san karka jingina ba sai ka bashi bashi ya tafi abin sa Allah ya samu dace Allah ya kai kuma aka ba ka abin amana Allah ce ka ji tsoron Allah ka dawo da abin da aka baka wannan amana ne Allah ya samu dace sai Allah ya ce فلما قضى موسى الأجر وفار بأهله آنس من ذلك الطور نارا قال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي لعلي Allah ya ce fanan ma kaza Musa al'adara lokacin da annabi Musa ya cika waɗannan shekaru da ya tsira. kamar yadda muka faɗa a baya Abdullahi ɗan Abbas yace aikin ƙodago yayi wa wa surkinsa na tsawon shekara goma saboda ya kyaututa shi abinda aka yanke shekara takwas amma sai ya mishi gyaran shekara biyu saboda kyautatawa in ba ku manta ba a kisar a can baya 'ya'yan sun ce wa abuna shekul kabir babanmu tsoho ne tukub jama'a mun fahimta to tun da dama yayan suna daga cikin waɗanda suke taimaka mishi akan ɗawainiyan cikin gidan yanzu kuma ka aure ɗaya to kai kuma sai ka zan substitute ɗinta a cikin gidan ake jama mun fahimta idan ka ɗauke ta a gidan to sai ka ɗan mai gurbin ta a gidan kuma kana zuwa akai akai kana kai da mahaifinta kana zuwa akai akai kana kai da mahaifiyarta kana ɗan taimaka musu da sabulu kana ɗan taimaka musu da omo shikenan kaga ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan Allah ya sa mu dace fadan ma ka Musa al al-Adam lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gama wannan lokaci na kodago da ya ma surkin sa wa sara ahlihi ya tabi iyalansa ya kama hanya zai koma Misra domin ya je ganin gida ya yanzu kaga an yi kusan shekara goma kenan jama'a mun fahimta yanzu wannan aikin kogo da yayi a matsayin sadaki shi ma an kusan shekara goma ba kenan to yanzu annabi Musa alaihi salatu wa salam sai koma gida kuma zai je ziyara zai je ga yadda al'amurra kuma suke a cikin Misra kar ku manta ba wannan shekara goma da aka yi har yanzu sai nuwan Fir'auna bai kare ba har yanzu shi yake danawa Allahu akbar Allah ya wasara bi alihi ya dauki iyalinsa ya kama hanya ya tafi kanasa min janibi tsuri naran annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya tsinkayi a gefen dutsen tsuri sinin Allah ce sai ya hango wani haske wani wuta yana ci ba mun karanta kisan a cikin suratun namli ba kanata min janibi turi naran annabi Musa sai ya tsinkayi wuta a gefen dutsen turi sinin kada li ahalin sai ya ce ma iyalinsa ku dakata ku tsaya daga nan inni anastu naran yace ce car wata wuta na tsinkayo ta la'alli atikum minha bi kabarin wata idan na isa inda wutar take na zo muku da labari ba hanya ta ina za mu bi mu fita daga cikin wannan jejin mun karanta a cikin suratul namli malamin tafsirin alqur'ani suka ce hanya ne ya ɓace ma annabi Musa a cikin wannan jeji din to suna tunanin yaya za a yi sukar wannan jeji da sanyi ga kuma dare ya fara shigowa annabi musa alaihi salatu wasalam sai tsinkayi wata wuta a cikin jejin daga can nesa yana kallon cinta sai ya ce wa iyalansa in ku tsaya inni anastu naran yace ga tar wuta na in kayo ta la'alli atikum minha bi kalin watakila na je na zo muku da labari na hanya da ya kamata mu bi mu fita cikin wannan jejin ko jazwatin minan nari ko kuma in ɗauko bakin yulan wuta bakin wuta in zo mana da shi la'allakum tasalun ko za ku ji dumi in gari ya waye sai kuma mu nemi yadda za a yi mu fita jama'a mun fahimta annabi musa sai ce to ku tsaya sai suka tsaya annabi musa sai kama hanya sai ka tafi inda yake hango wutan nan to sai Allah ya ce فلما أتاها نودي من شهره الوهد الأيمن بالبقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين Allah ya ce amma a taha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zake ma inda wutan nan take nudiya min shafi ilwadil ayman yana isa gun sai ya ji an kiraye shi daga jefen daman wannan wadi da annabi Musa ya isa fil buqatil mubaraka a wannan waje mai albarka domin wajen ba mai albarka bane a suratul naml Allah yace an burika man fin nari wa man haulaha ay burika man fi makanin nari wa man haulaha duk wanda ke kusa wannan wutan an mishi albarka kuma duk abin da ke kewaye da wannan wutan Allah ya sa mishi albarka ma'ana wannan waje ne mai tsarki waje ne mai albarka jama'a mun fahimta Falan ma a ataha lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya isa cikin wannan wadin nudiya min shaqil wadi nudiya min shaqil wadi al-ayman sai aka kirayi annabi Musa alaihi salatu wasalam daga jefen daman wannan rafi da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ce fil buqatil mubaraka a wannan waje mai albarka min shajara, shajara jefen bishiyar da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ga wannan wutan yana ci domin lokacin da annabi Musa ya isa in da ya hangi wutan sai je sami wani katon kwari wannan kwarin ga wata bishiya ta tsiro a cikin kwarin kan wannan dutsen wannan ganyen bishiyan saman bishiyan shi ne yake cin wuta balbalbalbalbal lokacin da annabi musa ya isa sai ya ji an kira shi a gefen wannan bishiyar da isa wajensa an ya musa sai ya ji an ce ya musa inni Allahu rabbul alamin ni da nake magana nan ni ne Allah ubangijin talikai jama'a muna ji suratul nam yace innahu ana Allahu al-azizul hakim Allah yake innahu an Allahul azizul hakim ni da nake magana da kai innan ni ne Allah mabuwayi mai hikima amma a cikin suratul qasas Allah ya ce ka kirayi annabi Musa a gefen dutsen tsuri simin da cikin wannan bishiya da take cin Musa an ya Musa sai aka ce mishi ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ni da nake magana da kai ni ne Allah ubangijin talikai wa kallama Allah Musa taklima

اسلك لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغفر إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلا فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يجزيك وأن ألقي عصاك يتمشي موسى jefar da sandarka kamar yadda muka karanta a cikin suratul naml da suratul fa sai ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya musa yace me a hannun kan nan na dama ya kai musa ana yace hiya asaya ana yace hiya asaya sannan ta ce Allah atawakkau alaiha nakan dogara a kanta wa ahushu biha ala ganami sannan nakan kado ma dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'arib ukura kuma akwai wadansu bukatu da nake yi da ita Allah sai yace wa an alki asat jefar da sandan fa amma ra'aha ta tazuka annaha jami lokacin da annabi Musa ya jefar da wannan sandan Allah yace sai annabi Musa ya kasance tana kaduwa tana fitiskuwa tana tattuwa ka annaha jannun Allah yace kai ka ce yar karamar macijiya ce bayan kuma babbar macijiya ce walla mutiran wala mi aqib annabi Musa ya ruga da gudu ya bar wajen da ya dawo ya je ya tsaya a kan gefe guda ya Musa Allah ya ce mishi ya Musa a aqbil dawo wala kafkar ka ji tsoro innaka min al-aminin ai kai kana daga cikin amintattu suratul naml yace inni la yakhafu ladayyal mursalun manzanni ba su razana a gaba gare ni inji Allah akbil yace wa annabi Musa dawo wala taraf karka razana innaka min al-aminin kana daga cikin amintattu a suratul taha Allah yake mishi kun saka mata. Kala Allah yake mishi kun sa wala ta kama Allah ta karka tsoro annabi Musa kawai sai damke ta Allah ta sanu iduha sirata halqul azamu da ita rikidar ta na farko ba sanda ba Allah ta to zamu mai da ita sandanta annabi Musa na daukan ta sai ta zama sanda in ya saki ta sai ta zama cibiya in ya dauka sai ta zama sanda usluk ya jaka fi daibika Allah ya kuma ka shigar da hannunka a cikin wuyar riganka ta turuju bai ba hannunka zai fito yana haske yana sheki min gaya su'in kuma ba wani cuta ba wani zafi babu wani raɗaɗi da zaka ji a hannunka wadmun ilaika da na haka da rahadi sannan ka ɗauki fukinka guda ɗaya ka ɗora a akan ƙirjinka domin gusar da tsoron da yake ranka jama'a mun fahimta wadmum ya ilaika jana haka minar rahabi ai wadmum ilaika yadaka minar rahabi duk lokacin da wani abu ya baka tsoro ɗauki dauki hannunka ka danne kan kirjinka da shi Allah ce tsoron zai tafi imam ibn kasir ya ce ko kai ka gwada ka ga wannan muwafaqa yana saurin gusar da tsoro a zukatan mutane yanzu ba yara zan har ya gudu ba Allah ce to ga wani lakani kuma duk wani abu da ya baka tsoro a ko ina ne idan ka firgita mishi ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka dafe kan kirjinka Allah ce tsoron zai tafi tsoron zai tafi kaga yanzu a harkar kimiyya da technology da ake na duniya har yanzu a asibiti ba a bada maganin razana eh, in ka ga abu ka ji tsoro ko akwai maganin <laughs> eh, Allah ke na mala sai Allah in masu tura ya maka Allah ya samu dace Allah ya ce fadhalika burhanani min rabbika waɗannan ababa da muka nuna maka waɗansu dalilai ne guda biyu hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi zaka tafi ne zuwa ga fir'auna da manyan mutanen fir'auna innakum kanu qauman fasiqin domin fir'auna da mutanensa Allah yake mutane ne fasiki duka a suratul naml mun yi bayani dalla dalla akan wannan tafiyar annabi musulmi Allah ya kama dace to sai Allah ya ce فأرسله معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون Allah ya ba ma Annabi Musa عليه الصلاة والسلام wannan sako zuwa ga Fir'auna da mutanensa Allah yace Fir'auna da mutanensa mutane ne fasikai so annabi Musa sai yace qala rabbi yace ya Allah inni qataltu minhum nafsan Allah na kashe wani rai daga cikin su domin abinda malaman tafsiri suka ce dama abinda annabi Musa alaihi salatu wasallam yake so ya ɗebi iyalansa ya faɗaɗa ya shiga cikin garin Misira ya je ya yi ziyara a ɓoye ya fito abinsa ba tare da an sani ba to yanzu ga shi ya yi manzanci a kan hanya yanzu za ma a aike shi fadar da yake so ya fuyan ne fadar zai je ya wa'azi to sai ya koka ma Allah kana rabbi yake ya ubangiji inni qatatu minhum nafsan Allah na kashe wani rai a cikin su ba je mun karanta wannan baki ce da annabi Musa ya gulle shi ya mutu ba inni qatatu minhum nafsan Allah na kashe wani rai daga cikin su to akafu an yaqtulun Allah to ina tsoro kar ina zuwa su ganni su far mini su kashe ni domin dama dalili na barin cikin garin Misra mitin ake yi shawara ake ana tattaunawa akan a kashe ni to yanzu kuma gashi zan koma bololo ma in zan yi wa'azi inni akafu a akafu an yaktulun Allah ina tsoro karfa su kashe ni wa aki harunu huwa afsahu minni lisanan sannan dan uwana annabi harun dan uwana haruna huwa afsahu minni lisanan shine mafi fasahar harshe a kaina ya Allah fa arsilhu ma iya ridian Allah ka aika shi tare da ni a matsayin mataimaki sai fa arsilhu ma iya mu'inan yusaddiquni Allah ka hada ni da annabi harun mu je mu yi wa'azin nan a matsayin mataimaki inni akafu an yukadibun ina tsoron kada na je su kayyata ni jama'a muna ji annabi Musa da Allah ya bashi dama daga cikin ababen da ya roki Allah abu na farko yace Allah na kashe wani rai daga cikin waɗannan mutane fa akafu an yaqtulun Allah ina tsoron kar su kashe ni kun ji abin da ya fara kokawa na biyu yace wa aki harun huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna shine mafi fasahar harshe a kaina ya fi ni iya bayani daki daki domin mun karanta a tafsirin mu na baya cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam yana da irin tuntuɓin in'ina akan kansa ko domin na ɗaya daga cikin abin da fir'auna yake ibanta shi da shi أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين da fir'auna ya kashi jawabi mutanensa an ana kairun an inna bi ma'ana bal ana kairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yace aini ne mafi alkhairi akan wannan walakantaccen da ko bayani baya iyawa ba da kalli musa yake ba shi yasa malamai suka ce idan ka zo raddi akan wata matsala ko wata iri ce ko ka zo raddi ma wani da ya faɗi abin da ba daidai bane to abin da ka yi raddi matsalar da ya faɗa din jama'a muna ji matsalar da ya tattauna a kan ita za ka yi raddi ya ce ba daidai ba ce ga daidai saboda dalilai kaza amma in ka kama wani abu na shaksiyarsa to wannan ba raddi ba ne cin mutunci ne kun gane magana an tattauna akan a sauka da biwa ne daidai in za a je su ko ko kuma a sauka da hannu to kai kana ganin a saukar da hannu ne daidai shi kuma ya ce a saukar da gwiwa shi ne daidai idan ka zo raddi sai ka kawo abubuwan da ya faɗin da dalilan da ya dogara a kansu abubuwan da ba su tabbata dalilansa sai ka tabbatar da rashin tabbatuwansu kai kuma sai ka kawo dalilai masu ƙarfi sai ka kawo abin da ya tabbatar da naka sai ka wuce ta yadda wanda bai san shi ba ma bai san wane ne ya faɗi maganan ba amma in ka ce maroki to yanzu ba ka zo raddi ba ne ka zo ka kama shafiyarsa ne ka ci mutuncinsa suka ce domin lokacin da annabi musa ya je wa aliyu fir'auna ya zo yana kawo dalili akan allah ne ya aiko ni aikin da nake dauke da shi aikin allah ne shi kuma sai ya ce ai ana kairun min hadal ladhi huwa mahin ni ne mafi alkhairi akan wannan walakantacce wala ya kadu yuzin wata ko bayani baya iyawa to zaga ya aibanta annabi Musa ne da wata illa da annabi Musa ke tare da ita in kuwa mun gane wani karatun yake yi jama'a mun gane duk abin da ka tashi matukar baka nufi Allah ba Allah baya sa albarka a cikin abin kuma Allah bayi ba da sakamako na alkhairi akan wannan abin Allah ya samu dace annabi Musa sai yake wa ati harun huwa afsahu minni lisanan dan uwana harun shine mafi fasahar harshe a kaina ma'ana ya fi ni iya bayani dalla dalla fa arsilhu ma iya ridan yusaddiquni Allah ka aika ni tare da annabi Harun ka aika shi tare da ni mu tafi wannan da'awan domin ya zama mataimaki gare ni ya dinga gaskata abin da na faɗa ma'ana idan na yi wa'azi shi kuma sai ya dunkule abin ya fito ya yi ta'aliki sai ya bayyane abin filla-filla jama'a mun fahimta wannan ita ma baiwa ce ta Allah ka samu almajiri ya fi malami iya fasahar bayani wannan baiwa ce ta Allah idan karatu ne idan aka baza karatun malamin shi ɗalibin idan an jefa shi zai mutu yana iyo da a ciki ba haka ne ko to amma idan an zo isar da sakon kuma yadda ɗalibin zai iya bayani ya tattake matsalar ta fito fili shi ko malamin idan ya zo ya zauna ba zai iya yi ba ai yanzu a tafiyar annabi musa ai shine oga haka ne ko to amma annabi harun kuma shine mai bayani filla filla wannan iya sa ba shi ya nuna cewa darajarsa ta fi annabi musa ba uwa mun gane Allah ya samu dace domin wani daga lokacin da ya ga wani ya kana shi bayani ko ya fi shi fasaha a wajen magana kuma nan ma sai ya kana shi ka saboda haka wannan shine roƙon da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce mishi فلما قالوا ما هذا إلا وما سمعنا بهذا في آبائنا وقال موسى ربي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أنا sana shuddu abu bi akika Allah yace zan dunkule dantsanka da ɗan'uwanka, ma'ana zan haɗa ƙarfin ku waje ɗaya wa da kuma sultanan Allah ya ce zan sanya muku wani power wani ƙarfi wata galaba fala yasluna ilaykuma Allah yake fir'auna da jama'arsa Allah yake ba za su iya cin muku ba inji Allah ba annabi Musa ya koka ba ba ka an yaktulun Allah ina tsoro kar na je wa'azin nan Allah a kashe ni ala Allah yace sana shuddu azudaka bi afika zan dunkule dantsenka dan uwanka ma'ana zan hada kefinka da dan uwanka annabi Harun in mai da ku abu daya bisa manufa daya wa naj'alu lakuma sultanan sannan zan sanya muku wata kalaba, wata haiba wani kwarjini fala yasiluna ilaykuma ba za su iya cin muku ba ba za su iya isa zuwa gare ku ba Allah ce ko zungurin ku ba za a yi a wajen wa'azin ba bi ayatina ai bi ayatina saboda ayoyin da zan ba ku antuma wa manitta ba kuma algalibun Allah ya ce da ku da duk wanda suka bi ku akan imani Allah ya ce ku za ku yi galaba ku za ku yi nasara jama'a mun fahimta kafin annabi Musa alaihi salatu salam. ya tafi wannan wa'azi Allah ya riga ya alkawarta mishi cewa na farko dai ba wata cuta da za ta shafe shi ta hanyar a taɓa jikinsa ko a taɓa jikin annabi sarun abu na biyu Allah ya tabbatar ma annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa da shi da waɗanda suka yi imani da kiransa su za su yi nasara wannan kuma dama sunnar Allah ce ƙarshe mai kyau yana ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarshe mai kyau yana ga waɗanda suka yi sa'a ma Allah Allah ya sa mu dace Allah ya ce fa lamma Musa bil bayyinat bi ayatina bayyinat lokacin da annabi Musa alaihi salatu ya je musu da ayoyin mu bayyanannu kalu sai fir'auna da mutanen sa suka ce ma haza illa sihrun muftara sai abin da annabi Musa ya zo da shi ba komai bane sihiri ne kawai kajajje an kirkiro wani tsafi ne da harkar tsafe-tsafe aka zo ake so a nuna mana cewa annabta ne ko manzanci ne wa ma sami'ina bi haza fi aba'ina awwalin mu ba mu taɓa jin irin wannan kiran a cikin ubanninmu na farko ba ma'ana tuntuni ba mu taɓa jin cewa a rike Allah shi kai ba abokin tarayya ba duk abin da muka samu iyayenmu a kai bayan sun rike Allah sannan kuma akwai wani abu da suke haɗawa tare da Allah su bauta mishi amma da irin wannan kiran ba mu taɓa jin ta ba ma sami ina bi haza fi aba'ina al-awwalin ba mu taɓa jin irin wannan kiran a cikin mu na farko da suka shuɗe ba wa musa sai annabi musa yace rabbi alam man za'a bi huda min indihi Allah shine mafi sanin wanda ya zo da shirya daga wajensa wa man kunu lahu aqibatu dar wane ne zai yi kyakkyawan karshe a duniya wane ne zai yi kyakkyawan karshe a lahira annabi Musa yace wannan sha'ani ne na Allah amma dai ku sani innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba su cin nasara har abada inda Allah jama'a muna ji da fir'auna da mutanensa suka mai da martani ma annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa abin da yazo da shi tsafi ne da aka kirkira yake so a mallake su da wannan tsafin suka ce ba mu taba jin wannan akidar abin iyayenmu na tuntuntuni ba wa kana Musa sai annabi Musa yace rabbi a alamri man ja'a bil huda min indihi ubangiji na shine mafi sani wane ne yazo da gaskiya daga wajensa abin da kuke kai shine daidai ko abin da nazo da shi shine daidai yace ubangiji na shine mafi sanin abin da yake daidai wa man takunu lahu aqibatu wane ne kuma zai samu kyakkyawan karshe a duniya wane ne zai samu kyakkyawan karshe a lahira Inna innahu la yuflihu zalimun azzalumai ba su cin nasara har abada jama'a kuna jin wannan azzalumai ba su cin nasara har abada kar ka yadda iya rayuwarka ka shiga wata tawaga da ka tabbatar tawaga ce ta zalunci jama'a mun fahimta Allah ne a Qur'ani ce wallahi ba ta nasara sai a ba su dama na satuttuka a ba su dama na watanni a ba su dama na shekaru na wani lokaci amma wallahi ƙarshen kamari dukkan su baki ɗayansu sai sun yi na dama a kan haɗuwarsu wannan sunna ce ta Allah ba ta canzawa innahu la yuflihu zalimun Allah ya ce azzalumai ba su cin nasara har abada kar ka taba tsammanin akwai wani tim da za ka shiga ka ci nasara zama mun fahimta idan dai zalunci ne duk girman tawagar in ga zalunci ne duk girman fatin in ga zalunci ne duk girman kungiyar ya kamata ku wallahi tallahi ba za ta yi nasara haka Allah ya azzalumai ba su taba haɗa kai suka yi nasara ba zama muna ji wallahi idan azzalumai suna iya haɗa kai su yi nasara kan abin da suke so su mishi da yanzu babu musulunci babu labarin haka ne yan uwa da yanzu ba musulunci babu labarinsa Allah ya ce duk lokacin da suka kesta wata ashana ta fitina Allah ya ce in kashe ta kullama auqadu naran lil harbi fa'aha Allah Allah ce duk lokacin da aka kesta wata ashana za a kunna muku fitina aka ce in kashe fitinar ne Allah ko ba ku san mata mutu ba haka ne ko ba ta ba wallahi jama'a idan muna cin alkur'ani muna kuma tadabburin alkur'ani muna ɗaukan yadda Allah ke bayani akan bayi a cikin alkur'ani yadda Allah ke bayani akan tsarinsa a cikin alkur'ani wallahi za mu shirya jama'a mun fahimta domin yadda alkur'ani ya zo da labarin rayuwa da kuma hukuncin rayuwa wallahi haka abin ke faruwa akan bayi haka abin ke faruwa akan bayi ai yanzu mun karanta kisar fir'auna ka duba mulki irin na fir'auna ka duba zunzurutun dukiya irin na karuna ka duba sharri da munafinci irin na hamana amma wallahi sai da suka yi tsarin abin da duk suka shirya babu abin da ya yi tasiri jama'a mun fahimta babu abin da ya tasiri babu abin da zai wanzu idan ba ikon Allah ba Allah ya samu lafiya Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun tabbas zalimai ba sa rabauta a rayuwa to sai Allah ya ce فدعني فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر الله وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلنا ويوم القيامة ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقال فرعون الله يتسى فرعون يتي يا أيها الملأ يا كو جماعة ما علمت لكم من إله غيري ني بابا san kuna da wani abin bauta ba koma bayana yanzu kuma kaga ta'addanci ya fara wuce gona da iri haka ne ko domin a baya shi ma yana da abin da yake bautawa ai haka mala'un su suke ce mishi a tazaru musa wa qaumahu su da suka ce mishi a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa aliyaka yanzu zaka bar musa da jama'arsa su dinga fasadi a cikin misira suna yin abin da ransu yake so sun yi watsi da kai sun yi watsi da abin bautanka to a farkon al'amarin shi ma akwai abin da ya rike amma yanzu inda ya ga mamaya ta yi mamaya to shi ma yanzu ya zama abin bauta Allah ya ce wa kana fir'auna fir'auna yace ya ayyuha al ya ku jama'ata ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ko ma ba ni ne ubangijin ku ni ne abin bautan ku gaskiya ni ne abin bautan ku fa auqili ya hamalu ala tin yace ya hamana ka sa mini tubaloli na block da alli sarhan a gina mini babban bene. la'alli a aqlim ila ilahi musa zan hau leka. in je in ga Allah musa nan da yake sai mana yana sama wa inni la Nuhu min al-kadhibin dan na tabbatar ƙarya yake mana kun ji su fir'auna ko eh fa auqidi ya amalu ala tin amana kasa tubali kasa bulo yayi karfi fa ja'alli sarhan a gina mini babban bene sai ta a yi ta hawa hawa la'alli aqalu ila ilahi musa ina so in je in eh. wato ka san yanzu kun san abin da kuke mamaki abin da fir'auna yake yi zama mun fahimta yanzu idan ka ji suna cewa Allah a yanko sama ya fado ba da mu bi ba an kashe raƙumar salihu an ce ba da abi ba dalilin da ya yasa kake mamakin wannan saboda kai ɗin karamin dan iska ne kun gane magana haka ne wajen iskancin ka yau ka ji labarin wani dan iska har kana mamakin o oh, ashe har a yi haka to Allah dama idan ya zo baka labarin mutumin kirki sai ya baka mutumin kirkin da kai kanka ka san ko tiket ka baka baraka samu shi ba idan kuma kai fitsararre ne maras kunya ne sai a baka labarin wani fitsararre wadda kai ka san ko albashi aka yanke maka iskanci ba ka irin nashi ba na rantse maka da Allah duk iskancin da ake yi ka da fir'auna wallahi bush a lokacin fir'auna bush ko mai da shayi fir'auna bai kai ba wallahi tallahi da rashin imani da rashin kirki wallahi aiki ko shayin fir'auna bai kai ba kai fir'auna wasa ne to haka ne saboda haka idan ka je a arotan da suke yi ga shi dai kai din mashaf ne amma kana mamakin nasu saboda a gaya maka su sun yi ne na ƙarshe fir'auna ya taɓa fitowa ce musu ala a'ala a'la Allah eh Allah ku Allah ku ni ne babba kuma shugaban kasa ne in yanzu ne ba sai ce za a yi zan shugaba to a can wallahi babu da sai zan ganga ka san dai an yi mulki ba ko in ana so a cuce su ma sai an dan fake da addini addini ai kun yi na tsaya wallahi haka ne ko baka ba haka ne in ana so a muku ma magudi ko wani ake so a zaɓa wanda ba ku so sai an dan hado da ayoyi ai kun yi haiba da farjini ne sun suka auna ne ina ruwansa da wani ayanka haka ne haka ne Lan duka sai an haɗo muku da tuti mulka man ta sha'u wa tanzi'ul mulka min man ta sha'u ai tun da an hada da ayan qur'ani an ji tsoron ku wallahi an ji tsoron ku haka ne a fito a ce za a bi qur'ani ba kuma za a yi a gani mana sai ba da yiwu ba haka ne to shi lokacin fir'auna annabin kuma ake nema annabin kuma ake nema ba wai ba wai wai wai ake nema ba shi annabin kuma حكي اني ماشي ماشي كهرب كيف فرعون فعت في القرآن الله كي ابن شيء أنسي ميد الله يتي فرعون إنه كان عاليا من المسلمين شيء أوغا قواتا قواتا إرش الحبتيني إن إرش مدنتيني الله فرعون شيء أوغا قواتا قواتا 等我上不了去。 Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi fir'auna da mutanensa sai suka yi girman kai wastakbara fir'auna yayi girman kai akan karban gaskiya huwa wa junuduhu shi rundunoninsa su hamana da sauran su karuna fil ardi ai ardi a cikin garin misra bi gairi al Allah ya kuma sun gaskiya ne babu kai babu dalili wa zannu annakum ilaina la yurja'un Allah ya ce sun yi tsammanin ba za su zo wajen mu ba ji Allah fir'auna ya koma ko bai koma ba ya koma Allah ce sun yi zaton za ta tsore ni sun yi zaton za ta zarce ni Allah ya ce sai muka ɗaukar abu Fa a fa'akaznahu wa junudahu Allah ya ce sai muka damci fir'auna da shi da runduloninsa mana baznahum fil yammi Allah ya ce sai muka watsa su a cikin teku fanzur kaifa kana akiratu zalimin Allah ya ce to ka kalliya ya karshen azzalumai ya kare ina da jama'a kun ji ayar baya Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun azzalimai ba sa nasara to in Allah ya kashe fir'auna da jama'ar sa gaba daya sai Allah ya ce fanzur kai ta da aqibatu zalimin ka kalli ya karshen azzalumai da kare in dai zalunci zaka Allah ya ce ka kalli ya suka kare wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar Allah ya ce sai muka sa fir'auna da jama'arsa sai suka gama jagorori manya kwamandodi ya da da'una ilanar wadda suke kiran mutane zuwa ga wuta duk wanda ya dauki salon fir'auna to ya bi hanyar fir'auna ne akan tafiya wuta Allah ya ce wa Allahum a'immatan sai muka sanya su suka zama shuwagabanni jagorori ya tsakuna ilan nar suna kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar kiyama Allah yake ba za a taimaki fir'auna da jama'ar sa ba wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana nan duniya Allah yake bayan mun kashe su sai muka bi bayan su da tsinuwa sai muka bi bayan su da nisan ta rahmar Allah inda Allah ya ce wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin ranar alkiyama suna daga cikin waɗanda za a nisanta daga rahamar Allah Allahu akbar Allah yake ya kadu mu kauma ku wa biki sar Allah yake ya kadu mu kauma ku yawmal qiyama Fir'auna shi zai wuce gaba sai Hamana sai karuna gurgudan yanka gurgudan layinka eh, ya kadu mu kauma ku yawmal qiyama Allah ya ce shi ne a gaba cikin mutanen sa ranar alkiyama Allah ya ce aura da humunna shi zai gangara da su cikin wuta Allah ya ce wa bi'sal wirdil mawrud wannan magangara Allah ya ce ta muni to haka ne Allah ya samu gasi الله يسامو كما لافيا الله يزونا بك حسن لافيا الله يسامو بركة أشكرا يورم الله يسامو بركة شيمو تزوري يورم الله يسامو ويني لافيا فسبحانك اللهم وبيامدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. bayan kuma ina ana an zazzan hankali kuwa galibin tambayoyin da ake rubutuwa ba su dacewa da sarari a yi kokuri a cikin tambaya cikin abin da aka yi da Allah a yi kokuri a cikin tambaya a cikin sarari wannan shi ne a yi biyu da koyar da suke da mun ba su kai mana wannan shi ne da kuma yana cewa shi da gani ne a masarautar anguwa kuma yana da yawa ya sami shi wa ba da shi kuma ya kanta ya suna cewa yin haka ne ne ba ma yana zuwa ta musulmi ba to maganar jiyarwa ba daidai ba ne kuma bai tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jiyar sau biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda dukkan hadisin manzon Allah suka tabbata kowanne ɗaya daga cikin biyun rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa aka jiyar da wannan jiyarwar domin aisha take cewa muryar manzon Allah sallallahu alaihi sallam a daidai wannan lokaci ba ta kama iya jiyar da waɗanda suke cikin masallaci saboda haka idan annabi ya faɗa in annabi ya kabbara sai sayyidina abubakar shi ma sai ya daga murya sai ya jiyar mun gane ko kuma tun lokacin da annabi ya samu lafiya ya dawo ya ci gaba da sallarsa ba a sake samun an jiyar a wani waje ba wannan ma kuma ayyan eh, matsalar da zamu ce yawa an tattauna ta an wuce mun gane ko wannan matsala ta jiyarwa ba abu ne da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda annabi ya karanta ladan liman ya jiyar da mutane da kansa da kansa idan an samu wata larura tun da a wancan lokacin ma larura ne ko liman ba lafiya ko an ɗauke wuta ko wani abu wanda liman ba zai iya jiyar da mutanen da suke bin shi sallah ba to nan babu laifi wani ya jiyar kuma ba a shakanta wanda zai jiyar ya zama ladan ba kowa ma a masallacin zai iya jiyarwa shi ma abubakar da ya jiyar ai ba shi ne ladan lal ne ladan mun fahimta ko Allah ya samu dace ban gane maganar malaka irin da kuɗi ke ne su kare ku ne su kare yake da kuɗin mutane su ne sai da kamar su ba shi ne wani samu ya karbi kuɗin mutane tukunne su eh, kare kasuwa sai kawo su to sun bashi a matsayin bashi ne ko sun bashi a matsayin sautu su yi musu to shi kenan babu dama ya riba a kansu sai dai su biya shi ladan ɗawainiyansa kafin ci magana yanzu misali idan ina ci da biredi sai ka zo sai ka samu biredi ya tsari sai in je in saro biredi sai in zo in sayar maka sai in ci riba amma in na karbi kuɗin ka na je na sayo buredi to na sayo maka ne in an samu ragi rage naka ne sama babu laifi kuma ni kuma ɗawainiyar da zan yi ka biya ni amma dai babu dama a karbi kudin ka je a sayo maka abu da shi kuma a ci riba a kanka amma shi kuma sai ɗawainiyan babu laifi a biya shi na dan ɗawainiyan sa zama mun fahimta wannan shine ka'ida na shawarwari da namu kan shi ne na farko dai ya kiyaye alwala lokacin da zai kwanta ya kiyaye waɗannan asar da annabi ya karantar kafin a kwanta bacci musamman in dare ya shigo a'udhu bi kalimatillahi tammati min shari'a ma kalaka kafa uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم kafa uku sannan idan yazo zai kwanta ya karanta qul huwallahu kafa uku a tafin hannunsa ya karanta falaki kafa uku a tafin hannunsa ya karanta nasu kafa uku a tafin hannunsa ya shafi a jikinsa ya kwanta a gefen gefensa na dama in zai kwanta ya kwanta da alwala insha Allah zai samu kariya daga wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik